الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الله ومتين ما بعد أن أنواع مسوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا سوء كار الجدد دكا يبور قوديك الله سبحانه وتعالى وندير يا موضوع ونساسية وتساسير لاربا دير قوة رمضان الله ما لو كنت مكي رقوية كربا من إبادهم kamar yadda muke tunatar da kawunan mu saboda mu yi ƙoƙari mu ribaci wannan wata mai albarka a yau muna son mu ambata mana wasu ayyuka ne wanda idan mutum ya kula da su a cikin wannan wata na ramadan to babu shakka ya yi amfani da lokacinsa kuma zai ci moriyan wannan wata da izinin Allah Allah Ubangiji ya ba mu iko a cikin wannan risala dai da muke mana tsakure a ciki na abu aisha addoktor abdushakur muallim abdufare allah ya saka mushi da alkhairi akwai gaba a kusan shafi na goma sha ɗaya wanda ya kulla ya kira gaban da kaifa nastafidu min ramadan ta yaya za mu amfana a cikin watan ramadan waɗanne ayyuka za mu aikata wa kawunanmu domin mu amfana da wannan wata ya kawo wasu abubuwa ne kamar guda goma masu muhimmanci wanda ya kamata dukkanmu ma in yi wato kalle su ɗaya bayan ɗaya shin akwai wanda muka fara amfanuwa da su akwai wanda kuma za mu iya farawa ma'ana kada dai ka bari watan ya ƙare ba tare da ka samu wanda za ka yi a cikinsu ba wasu wala'alla a yanayi irin naka ko yanayi irin na yi wato a ƙasa ko yanayi irin na tattalin arzikinka ba zai iya baka daman ka sauke su ba amma tabbas a cikinsu akwai waɗanda kowannen mu babu wanda ba za mu iya su ba mana akwai waɗanda dukkanmu za mu iya yin su sai mu ƙoƙari mu yi waɗannan insha Allah na farko malam yace nastafidu min ramadana bi ihya'i laylati layalihi bil qiyam wa salati tarawih ma'a jama'a daga cikin hanyoyin da za mu amfana da watan ramadan shine rakin wannan wata masu albarka mu yi ƙoƙari mu rinka raya su da nafilfili musamman kallolin dare irin tarawihi da ake yi tare da jama'a bayan kowace sallar isha kaga wannan duk wani mai azumi zai iya saboda za ka ga kusan duk inda musulmi yake ko musulmai suke to idan an ana cikin watan azumi ba za a rasa inda ake yin sallar tarawihi a jama'a ba to sai ka yi ƙoƙari ka tambaye kanka daga daren farko na watan ramadan zuwa wannan dare da yake gabata da yake gabata shin da kai ake yin sallar tarawihi bari ka ji falalan da yake ga yin wannan sallah da kuma irin yadda wato mutum ya kula da shi zai samu lada insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim yace man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya kula da tsayuwa a darerakin watan ramadan wajen yin ibadar sallah to duk laifin da yayi kafin wannan wata Allah zai gafarta mashi. kaga ashe idan kai kokari ka kula da wannan kana daga cikin waɗanda ake tsammanin za su samu wannan damar Allah ya karɓa mana sannan na biyu a cikin hadisin al-Imam wanda shi da kanshi ya inganta hadisin haka malamai suka inganta a bayansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa man qama ma'al imani hatta yansarifa kuti balahu ƙiyamu Laila. duk wanda yake sallar tarawihi a watan Ramadan tare da limani da shi za a fara takbiratul ihram da shi za a sallame har ƙarshe babu wanda yake ainihin wato rasawa a ciki kuma baya zuwa a makare sannan baya fita kafin a kare sallar manzo Allah ya ce gaba ɗaya wannan daren da yi wannan ibada tare da liman Allah zai sa a rubuta mai shi kaman ya raya daren ne yana sallah kaga wannan shi ma abu ne da ya kamata mu yi kokari mu ci wannan moriya saboda dama ne abin da kake so a ibadan da kake yi shine ka samu lada imanan wahtisaban kana yi da imani kuma kana fatan samun lada to an ce za a rubuta maka daren gaba ɗaya a matsayin kai sallan dare ne ko da ku daga lokacin da kuka sallame da liman baka samu ka ƙara yin wani ibada ba amma dai ka riga ka samu wannan bonus din Allah ka sa mu dace abu na biyu malamin yace alhirsu ala takbiratul ihram kun ga magana kowannen mu mu yi kokari mu kwadayin duk sallolin jama'a da ake yi to mu rinka farawa tare da liman ai kabbaran harama tare da mu saboda samun kabbaran harama tare da ainihin wato limani a salloli yana da ainihin sakamako da falala masu girma jama'a da aka mu daina yin sakaci muna ainihin wato jona sallah bayan an riga an fara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari yake da mutane sun san falalan da yake cikin riskan kabbaran harama tare da limani a sallolin jama'a ko falalan da yake cikin sahun farko wanda daga liman sai wannan sahun manzo Allah ce wallahi da mutane su rinka rige-rige irin yadda ake gudu na race kowa na son ya zama na farko ko kuma a wani lafazin ce da mutane su rinka jefa ƙura'a ne mana za a zo ne a yi kus a gaban masallaci kowa na son ya shiga sai a ce to a tsaya bari a jefa ƙura'a duk sunan wanda ta ci shi zai shiga amma saboda ba mu san falalan ba shi shine gaskiyar magana ko mun sani mun ki sani sai sa za a gaba wanda ya damu wani ma baya ji a zuciyar shi to don me dan nayi sallah a ƙarshen sahu ma sai ne wani yana ganin ma alfarma yake yi wa mutanen da suke salla tare da su so mu yi ƙoƙari mu gyara wannan tarbiyyar jama'a Allah ya sa mu gashi gashi nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin falalan samun sallar jama'a tare da liman da ya bayyana a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi har ila yau yace man salla 40 yawman fi jama'atin yudriku at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda yayi sa'a ya rinka yin kabbaran harama tare da limani a sallolin da ake yi na farilla har tsawon kwana arba'in babu kabbaran haraman da ta kuce maka asuba a zahar magariba la'asar duka sallolin nan a bayan liman kake yana kabbaran harama kai ma kake yi har aka lissafa kwana arba'in fa kawai jama'a kwana arba'in ba shekara arba'in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a sa sunan shi a cikin waɗanda suka suka barranta daga abubuwa guda biyu na ɗaya wanda ya barranta daga ainihin wato shiga wuta da haka sunanka ba zai taɓa shiga lissayin wuta ba in har kai ƙoƙari ka iya kan wannan for 40 days za a cire sunanka daga cikin 'yan wuta sannan abu na biyu za a cire sunanka daga cikin waɗanda za su zama munafukai ba ka ba shiga wuta ba ka ba munafunci kuti ba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga munafunci to amma mu ma sai mu wa kanmu aiki ko gashi an gaya mana sirrin da zaka samu wannan ainihin wato bara abu na gaba malam yace daga cikin abubuwan da zamu fa'idanci da su a watan Ramadan al-julusu fil masjidi ba'da salatil fajr mu daure yan uwa masu albarka idan babu wani wato wazifa wani aiki kasuwa ne makaranta ne wani abu dai wanda idan kai sallah asuba kana bukatan kai gaggawan fita to mu dan rinka yin hakuri muna jira mutum ya zauna a masallaci bayan an yi sallar subahi tare da shi har zuwa sadda rana zaka daga sannan sai ka tashi kai nafila kafin ka tafi wannan ma akwai lada masu dimbin yawa a karkashin shi amma da daman mu wasu bacci ne ma yake san yake kora su wani ma ba abin da zai yi wani ma fita kofar masallacin zai yi kuma ya kama su surutu har rana da fito kaga wannan wasting of opportunity ne muke yi da haka mu kula da kyau jama'a idan ba mu amfani da wannan daman ba wallahi in ta kure mana ba za mu taba samun wannan daman ba ku ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da wannan a cikin hadisin al-imam tirmidhi har ila yau wanda ah, malam Nasiruddin Albani ya inganta hadisin a cikin sahih tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sallal fajra duk wanda yayi sallan alfijir wannan sallar subahi irin wanda muka gama yanzu fi jama'atin condition number 1 ya zama da kai yi sallan a jama'a wato ba wai kai ka zo kai naka ne kai kadai ba thumma jalasa bayan da aka yi da sallar sai ka zauna a cikin masallacin yazkurullaha ka ci gaba da ambatan Allah kana istighfari kana hailala kana salatin manzon Allah kana abin da ya sawwaka na azkar hatta tatlu ash-shamsu manzon Allah yace har ka kasance a haka har sai da rana ta aini wato daga rana ta fito thumma salla rak'atayn bayan fitowar ranar nan rana ta daga sai ka miƙe kai na fila raka'a biyu kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin tamma tamma manzo Allah ce ba za ka bar wannan waje ba har sai Allah ya sa a rubuta maka ladan wanda ya aikin hajji da umra cikakken lada babu rage ka yadda kowa yake tunanin shi ya ma hakura da aikin hajjin nan saboda bai da hali da malamin Mustafa ne ka ji ga wani aiki da za yi a lungun garin ku. ka zauna kawai a masallaci bayan sallar subahi ana kaiwa awaji ne jama'a ba kaiwa awaji, tsakanin idan sallar asuba da ɗagowar rana dududu ka ce awa ɗaya to kai sacrificing wannan one hour ɗin sai ka tashi kai nafila za a rubuta maka lada aikin hajji da umara tare da wasu malamai suna cewa riwayan da ta zo mafi inganci shine ladan umara banda aikin hajji to koma wanne ne dai akwai asara a ciki kaga babu to mu yi kokari mu istiglalin wannan dama Allah ya sa mu dace to kun ji waɗannan abubuwan duk da aka ambata har yanzu babu wani abu da kowannen mu ba za mu iya yi ba ina fata an gane to sai ka duba kai tun da aka fara azumin wanne ne ka samu wanne ne kuma yanzu dinnan da ka ji za ka fara aiki domin ka same shi na hudu mala ce al'umra wanda yake da wadata yake da hali to ya tsallake ya tafi umra jama'a a cikin wannan wata kada ka bari kana da wadata kana da hali amma dukiyanka ba za su na maka komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai wata rana cikin hadisin bukhari da al-imam an-nasa'i yace wa ya fi son wato dukiyan da zai tara wa wasu fiye da dukiyan da shi zai amfana da shi sahabbai suka ce a kowa dukiyan shi shi ya fi so annabi ya ce a'a ni kuma ina fahimtar kun fi son dukiyan da kuke tarawa wasu fiye da kanku abin duk da ka gabatar wa kanka na aikin alkhairi shine naka amma wanda kake tarawa dinnan wallahi kana kwanciya ka mutu ya zama na wasu Ka zama na magada to dan me kana da wadata zaka ainihin wato iya biya wa kanka wannan a umara ka je kai ibada a watan ramadan amma ka tsaya ka ki kuma ka mutu ya'yanka su su rabe gadon da matanka wasu ma wanda baka taba sanin su ba su za su zo su ci moriyan dukiya to kada mutum yayi wa kanshi bugunta yana daga cikin yi wa kai mugunta ne ka ki amfanar da kanka da abin da Allah ya azurta ka bari ku ji abin da annabi ya faɗi game da umara a cikin watan ramadan al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata mata daga cikin matan madina bayan ya je aikin hajji ya dawo sai ya ga ita bata je ba manzo Allah ya ce me ya hana ki zuwa aikin hajji tare da ni sai matan ta ce ya manzo Allah uzurin abun hawa ne mun mallaki ababen hawa guda biyu to mai gidana ya hau ɗaya ya tafi da shi ɗayan kuma da ya rage shi ake aikin gida a je a yi ban ruwa a gona a je a yi cefanen yau da kullum to ba zai yi dukan mu tafi da shi ba sai zan an tozarta mutan gida manzo Allah sai ya karɓi uzurinta sai ce amma barin gaya miki wani abu ki yi iya kokarin ki idan aka shiga watan Ramadan ki tsallaka ke ma ki je ki umara domin duk umaran da aka yi a cikin watan Ramadan to kankantan suke wajen lada da aikin hajji da muka yi ku ji aikin hajjin ma wanda manzan Allah ya yi jama'an gane wannan da kyau ko to kaga kenan a ce mutum na da wannan dama to bai kamata ya sakaci ba Allah ya sa mu dace musamman yadda aikin hajji yanzu yake tawa mutane kau yana ta ƙara yin nisa da mutane saboda tsada da wasu abubuwa na conditions da ake alakantawa da shi kaga shi umara bai kai wancan tsauri ba sai ka samu ka je ka sauke sai ka samu wannan falalan ladan Allah ya sa mu dace abu na biyar tilawatul ƙurani wa mudarasatuhu karatun alqur'ani wa masu albarka da kuma sauraren darasi da ake yi game da ƙur'ani shine irin su tafsiran nan da kuke ji ko ina ana yi Zama an gano wannan da ko yi ƙoƙari a cikin watan ramadan kaga ka samu rabo na yin wato wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a watan ramadan baya sakaci da darasin alkur'ani da shi da malamin shi yanzu Allah duk shekara in aka zo watan ramadan suna zama suna mudarasan qur'ani da mala'ika jibril har sai ya sauke karatun tun daga fatiha hanna zai ta tilawa ya ta muraja mala'ika jibril na saurara to kaga in manzon Allah zai dage da wannan shi da yake da garanti to min babu aula mu yafi kamata mu dage ina fatan jama'a gane da haka kai ma ka samu rabo na karatun alkur'ani ka samu rabo na darasin alkur'ani da suke saurare na shida tafsiru sa'imin jama'a duk wanda yake da dama ya ainihin wato taimakawa masu azumi ya rinka yi musu buɗe baki ma'ana ka rinka ba su abincin buɗe baki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi al-imam tirmidhi da ibnu majah yace man fattara fa'iman. duk wanda ya buɗe wa mai azumi bakinsa ta hanyar bashi abin da zai ci ko zai sha a lokacin da aka kare azumi kana lahu mithlu ajrihi irin ladan da wannan mai azumin ya samu for that day gaba ɗaya wannan yinin manzo Allah ya ce za a dauko irin wannan ladan a ƙara maka kaga bonus kenan kake samu jama'a gane ko to me kake tunani kila wanda kai wa buɗe bakin ya sauke karatun alkur'ani ladan da za a bashi sai a ɗauko irin wannan ladan kai ma a baka me kake tunani idan ya uni yana ta yi wa annabi salati irin ladan da ya samu za a ɗauko a baka jama'a gane wannan muke ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ghaira annahu la yanqusu min ajri as shay'a amma fa kake tunanin ladan shi wanda kai wa buɗe bakin za a ɗibo a'a shi ladan shi ko tabawa ba za a yi ba irin ladan ne Allah zai ce a ɗauko daga cikin taskan shi kai ma a baka sai ya zama ka samu naka ladan kuma ka samu irin nashi ladan to in kai wa mutane biyu fa ka ka samu double in kai wa mutane uku iftarus sa'in ka samu triple haka gwargwadon mutanen da kaiwa gwargwadon ƙarin ladan da zaka samu to wani yana yi wa mutane Allah kaɗai san iyakansu Allah kaɗai san iya ladan da kai ma zaka samu kenan Allah ka karba mana abu na ah, bakwai ah, na shida akwai tafsirus ah, oke shi muka gama bayani yanzu ko sai na bakwai a fadaka daga cikin abin da ake son kowa ya dage yayi kokari ya ga cewa ya samu rabon shi shine yin sadaka a cikin watan Ramadan sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajwadan nas dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi kowa kyauta in ana maganar kyauta to babu irin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah ne za a wayi gari sai ya kyautar raƙumi ɗari kuma ko a jikin shi raƙumi ba ɗari ka duba tun a wancan zamanin shekara dubu da ɗari biyar da suka gabata manzan Allah kawai sai ya ɗibo raƙuma ɗari ya ce a ba mutum ɗaya ya tafi da shi kuma wannan bai sa ya yi talauci ba to ba wanda ya kai manzan Allah kyauta kai yanzu ko biskit guda ɗari ka kyauta sai ka sake lissafa kudinka da ya rage biskit ɗari ko mun fahimta to ina kuma ga raƙumi ɗari ba kaji ɗari ba fa ba raguna ɗari ba kyautar raguna ɗari kuwa wannan indiya a wajen manzan Allah ne ba wani abu ba ne annabi zai ɗiba kawai bada to kana aji nas ya fi kowa kyauta to sai abdullahi dan abbas ya ce wa kana ajwada ma kunu wa kana fi ramadan wato wannan kyautan da ake bada labari ba kama ji komai ba in kana son ka ga yadda manzon Allah yake bonanza na kyauta to ka bari Allah ya kai mu watan Ramadan anan zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi yana da sakin hannu yace manzon Allah ya kasance wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama ajwada bil khairi min ar-rihil mursala kai a watan Ramadan alkhairan manzon Allah da yake bazawa yana rabawa al'umma wallahi ya fi na iska wanda yake gabatan saukar ruwan sama ka duba irin wannan iskar nan mai sanyi wanda in za a yi ruwan sama ake fara yi wanda duk inda kake ka shaƙa za ka ji daɗi ko annabi ya fi wannan iskar kyauta in aka shiga watan ramadan kaga fa tashabbahu in lam takunu mithlahu sai mu koyi da manzon Allah don ba za mu iya zama wa irin manzon Allah ba amma mu ma mu danyi ko ba yawa ka ji cewa kai ma ka yi wani aiki irin aikin da aka sifanta manzan Allah shi a watan Ramadan kai ma ka yi wa wani kyauta ka taimaka wa wani mabukaci ka yi wa wani sadaka to sai kaga ka samu lada masu yawa kuma ka ribaci watan Ramadan din kenan Allah ka datar da mu na takwas dan uwa masu albarka malam yace al-i'tikaf a cikin wannan wata ana son mutum ya samu ya samu rabo na ibada itikafi jama'a itikafi kamar yadda muka sani ibada ce wadda mutum zai ainihin sallama komai na duniya sai je tare a masallaci domin yi wa Allah bauta zalla duk wani harkar duniya zaka cire shi a gabanka saboda idan ma ka shagalci da abubuwan da suka shafi harkar duniya itikafin ma ɓaci take yi ko kuma in ka shagaltu da fice da shige a halin kana itikafi babu wannan itikafin da haka ba matanka ba ba abokanka ba ba ka su komai ka barranta da shi ka zo ka tare kawai ibada yi kafin nan mutum na iya yi ko da na tsawon yini ɗaya ne da dare ɗaya ya yi ko kwana biyu ko kwana uku amma dai shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin watan Ramadan to yakan yin itikafi ne na kwanaki goman ƙarshen watan Ramadan sirrin da ke cikin haka shine a wannan goma na ƙarshe to falalansu sun ninka na an yi wato kwanakin farko na watan ramadan da haka annabi na son ya samu full reward ba ya son ya samu gidi to mu ma mu yi kokari duk da wannan da wahala wani ba zai iya barin sabgan shi na rayuwar duniya ba amma kuma ka tuna dai rayuwar dai karewa za ta yi kuma in ta kare na lahiran ne dai za ka fi bukata to mu yi kokari jama'a wannan jama'a an gane wannan da kyau ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda muka ce al bukhari ya ba da labari a cikin sahih dinsa sahabbai suka ce duk goman karshe na watan Ramadan annabi ci kashi yake yi da haka zai fita sabgan kowa ba iyalan gidan shi ba ba kowa sai je tare tsakanin shi kawai da Allah mahalicin shi karatun Qur'ani sallolin fili, ambatan Allah zikiroyi duka iya abin da za a rinka yi kenan da haka kai ma za ka yi ba sauraron labarai ba karanta jaridu ba kunna waya ba cakin duk babu kawai iya masallaci iya ibada kai aka ce ma ko da a masallacin da kake ana wani darasi misali ana zuwa ana koya wa wasu ɗalibai larabci ko nahawu ko fiqhu ko hadisi kai kakka shagalci da su ka koma gefe saboda kai a wannan halin kana da abin da ka zo yi kana son kai a cikin wani purpose ne within that ainihin wato time frame ina fata an gane amma in darasi ne wanda ya shafi irin abin da kake yi na ibada kila tilawan qur'ani za a yi musaffa tare da kai wannan babu laifi ko za ka ji tafsiri kuma ila zalik almuhim dai ka gane cewa kayi tafarrujin komai zuwa ga ibada ne a cikin wannan lokaci to annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar shi ta ƙarshe azumin karshe da yayi a rayuwar shi aka ce kwanaki 20 yayi itikafi ma'ana kwana goma kawai aka yi aka yi ganin shi cikin gari tun da aka shiga daren sha ɗaya sai bai yi tikafi ba a ƙara ganin shi ba sai ranar sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku je da manzo Allah yake dagewa wajen ibada jama'a ina ƙara maimaitawa shi fa an riga an ba shi garantin komai fa amma kuma ku je da yake dagewa shi yasa dama ya gaya mana yace ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah ne shi yasa na fi ku tsoron Allah gwargware da mutum ya san Allah gwargware da yake tsoron shi Allah ka datar da mu to wannan itikafi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin al-Imam at-Tabarani ba na manta ba yace ba a yin shi sai a masallatai guda uku ko dai dakin Ka'aba a Makka kenan ko masallaci shi dake Taiba garin Madina masallacin nan manzo Allah sallallahu alaihi al-Masjidun Nabawi ko kuma Baitul Maqdis anan an yi wato a Qudus to waɗannan wurare guda uku annabi ya ambace su a matsayin su ne wuraren da ake itikafi akwai tattaunawa da yawa tsakanin malamai a kan wannan kabiya ɗin, amma dai mu abin da ya tabbata daga manzo Allah shi muka yi wato isar sai na tara taharri lailatul qadr yi kokari kaga ka kirdaji samun falalan lailatul qadr lailatul qadr inna kamar yadda muka sani Allah da kanshi ya ba mu labari cewa alkhairan da ke wannan daren kadai in mutum ya ribata da su to ya fi ka yi wata dubu wanda babu irin wannan daren a ciki kenan a ɗan ƙanƙanin awannin nan na wannan daren za ka iya yin ibadan da wanda ya shekara tamanin da uku bai samu alkhairin ba to bai kamata mutum ya sakaci da wannan dare ba wannan dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance daren da bayani na musamman a cikin hadisin bukhari da muslim har ila yau Ya ce man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaba duk wanda yayi sa'a yayi tsayuwan ibada a wannan dare tun daga tarawihi har qiyamul layli har duk wasu ibadoji da zaka yi cikin dare annabi ce imanan wa ihtisaba kana mai imani da Allah cewa shi ya shar'anta wannan ibada da kake yi kuma kana mai fatan samun lada da Allah ke ba waɗanda suka yi ibada domin sa to gufira lahu ma taqaddama min zambihi shi ma Allah zai gafarta maka duk laifin da ka gabatar kafin wannan lokacin na ƙarshen su na goma kenan mala yace ad-da'watu ila Allah bi 'amali barnamij da'wi fil masjid wal hayy kayi kokari ka rinka ainihin wato yin wani aiki na da'awa a cikin watan Ramadan ma'ana ka rinka kiran mutane zuwa ga hanyar Allah Da gano wannan da kyau ko kul hadhihi sabili ad'u ila ana wa man ittaba'ani manzo Allah shine aikin shi manzo Allah aikin shi da'awa ne to kai ma ka samu kayi wani aiki wanda zai saka ka cikin wannan aikin manzon Allah mutum ɗaya ne yi mishi nasiha game da abin da ya shafi azumi game da abin da ya shafi bautan Allah game da abin da ya shafi kyautatawa al'umma game da abin da ya shafi biyayyen iyaye ka tabbatar kai ma an yi aikin da da kai to wani ya ce to ai mu ba malamai bane malam aikin ku ne wanda to ka yada karatuttukan da malamai ke yi shi ma aikin da'awa ne wala Allah mutum daya da kai zaka isar da sabon zuwa gare shi sai ya fi waɗanda aka yi karatun a gaban sa amfana haka annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ballighu anni walau aya ka isar da sakon da ka ji daga manzon Allah ko da aya ɗaya ce rubba sani menene muballighin aw anisani ya ce wani lokacin wanda ma ba a yi karatun a gaban shi ba idan sakon ta silale ta je gare shi sai ya fi amfana da wannan sakon fiye da wanda ma yake to a masallaci ne ka isar da aikin Allah a gidanka ne ka isar da sakon Allah a lungun angonku ne ka isar da sakon Allah kaga wani yaro ya zo yana cin zalin wani ka tsaya kai sulhu tsakaninsu shi ma da awani ce musu Allah ya hana zalunci kaga wani yana harkan kasuwanci yana hada mai kyau da mara kyau ka keɓe da shi ka ce bawan Allah ya naga kana haɗa mara kyau da mai kyau an Allah ya hana wannan wannan algushi ne shi ma da awa ne jama'a Ka ga wani yana son ya cuci wani ba ƙauye saboda shi ɗan bariki ne ya zo siyayya kai mishi nasiha so wannan aikin da'awa aiki ne na mu duka ina fatan jama'a an gane ba wai an keɓe wasu banda wasu ba shi yasa annabi ya ce ana wa manita ba duk wanda ya yarda da manzo Allah to aikin da'awa na akan shi to kayi gwargwadon abin da ka sani ina fata an gane to kayi daidai amma an ka wuce iyakanka abinda baka sani ba kace zaka faɗa to nan ne zaka zaka yi barna Allah ya kyauta gashi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani har ila yau yana ce mana ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka sai yake bil hikma wal al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka kira bayin Allah zuwa ga tafarkin ubangijinka amma sadda za ka yi hakan ka sanya hikima idan aka ce hikima shi ne wani wato hanyar da za ka bi saƙon da kake son ka isar wanda yake jin saƙon zai fahimci cewa lallai nasiha kake mishi ba fadiha ba ba za ka je kana mishi tsawa ta yadda zai gaza fahimtanka ba ko kana kaya mishi kalmomi wanda zai bakanta mishi rai kana kawa kai jahili ne kai baka matan ba a yin kaza da azumi ba ka ka riga ka bata wa'azinka ina fatan jama'a gani Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu wannan shine gabobin da zamu tunatar da mu a yau sai in Allah ya kai mu darasi na gaban insha Allah sai mu ci gaba da jin abubuwa na nasihohi da malamin ya mana Allah ya ba mu ikon aiki da su ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi